والذين هم على صلاتهم يحافظون su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu ta hanyar yin su akan lokutansu cikin tsarki da natsuwa babu abin da yake ɗauke musu hankali daga barin sallah